Daga nan Washington a gundumar Columbia, Amurka ke magana. Jama'a masu sauraronmu, Assalamu alaikum barkanku da wannan sanyin safiya ta yau talata. tara ga watan Disambar 2025 inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Columbia ke cewa karfe goma sha biyu na tsakar dare. Wanda ake iya kama tashar mu don samun labarai kai tsaye a kan mita 49 ko kilo has 6,170 da mita 31 ko kilo da biyar masu gajeren zango. Haka zalika za ku iya sauke manhajanmu mu ta GTA Hausa a Play Store ko kuma TuneIn Radio. Baya ga haka za ku kama shirye-shiryenmu kai tsaye a gidajen rediyo masu zaman kansu a jamhuriyar Nijar. Rediyo Amfani, Sarauniya, Niyya, Canal 3, Nomad FM da Dalol FM. Sai a ƙasar Ghana za ku kama mu a Alfa da Marhaba Radio. Baya ga haka za ku iya ziyartar shafukanmu na sada zumunta. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Ibrahim Alfa Ahmad da sauran abokan aikinmu. Kamun ku ji abin da muke tafa da su bar mu fara da kanin labarai. Hukumomi a jamhuriyar Benin sun faɗa jiya Litinin cewa hare-haren da jiragen saman yaƙi na Najeriya suka kai su ne suka gurgunta yunkurin jin mulki a ƙasar. Shugaba Felix Shisekedi na ƙasar Congo ta Kinshasa ya zargi Rwanda da laifin karya alkawarin da ta ɗauka ƙarƙashin ne zaman lafiyar da Amurka ta kulla tsakaninsu. Thailand ta ce jiragen saman yakinta sun kai farmaki jiya litinin a cikin Cambodia da nufin gurgunta karfin sojin ƙasar. Kanin labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara tashar rediyo da kuma ta da eriya. don jin cikakkun labaran. Idan muka shiga ɓangaren rahotanni inda ake ta takaddama ko a ina ne asalin 'yan ƙabilar Igbo? ya ce babu wata hujjar alaƙa tsakanin harsunan Ibo da Ibrananci idan aka yi la'akari da ɗaukacin kalmominsu. horas da 'yan siyasa sanin makamar aiki na da muhimmanci musamman a wannan karni da ake fama da koma baya a fannin tsaro. Domin duk wanda za ka sa aiki to yana da kyau ka koyar da shi kuma makaman aiki. Kaɗan daga cikin rahotanni da muke tafi da su kenan. Kamar kowace rana irin ta yau muna tafi da shirin mu na kukana wanda Mahmud Ibrahim Kwari zai gabatar. Amma duk kama kai ga waɗannan sai an fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Salamu alaikum. Hukumomin jamhuriyar Benin sun faɗa je litinin cewar hare-haren da jiragen saman yakin Najeriya suka kai su ne suka gurgunta yunkurin juyin mulki a ƙasar inda sojoji masu bore suka yi ƙoƙarin kama shugaba Patrice Talon. sojoji masu yunkurin juyin mulkin sun samu isa har dab da shugaba talon wanda ya gane ma idanunsa ba ta kashi tsakaninsu da masu gadinsa kuma har sun iya suka kama wasu manyan hafsoshin soja guda biyu waɗanda ba a sake su ba sai zuwa jiya litinin da safe waɗannan bayanan suna kumshe ne a cikin wata sanarwar da gwamnatin jamhuriyar benin ta wallafa game da yunkurin juyin mulkin a bayan da ta gudanar da wani zama na majalisar ministocinta na gaggawa sanarwar ta ce jiragen saman yakin najeriya sun kai hare-hare suka lalata motocin yaƙi masu silke na sojoji masu ƙurin juyin mulkin ba tare da sun kashe wani ba daga bisani wasu zaratan sojoji daga ƙasar cote d'ivoire sun isa cotonou inda aka girka su domin ɗaukar mataki ko da boran sojin zai ci gaba sojojin da suka yi yunkurin juyin mulki sun fito daga sansanin soja na Tokbin. inda tun kafin kitowar alfijin na ranar lahadi suka fara yada zango a gidan babban hafsan sojin kasar janar batin bada an kashe matar janar din a gwabzawar da aka yi a wurin to amma kuma ya samu ya tsere musu sojojin sun samu suka kama babban hafsan sojojin ƙasa janar abu isa da kanar faizo gomina waɗanda gwamnatin benin ta ce an sako su daga bisani jiya litinin da safe a garin chauru na arewacin ƙasar masu yunkurin juyin mulkin sun je suka kwace gidan talabijin na wani ɗan lokaci kafin a kore su inda suka koma barikin tobin sojoji masu biyayya ga gwamnati da kuma jiragen saman yakin najeriya suka yi tafar musu a wurin har yanzu babu labarin inda kanar tigray pascal yake wato mutumin nan da aka ce shine jagoran masu yunkurin juyin mulkin Shugaba Felix Tshisekedi na ƙasar Congo ta Kinshasa ya zargi Rwanda da laifin karya alkawarin da ta ɗauka ƙarƙashin yarjejeniyar zaman lafiyar da Amurka ta kulla tsakanin su da nufin kawo ƙarshen yakin shekara da shekaru a gabashin wannan ƙasa mai ɗimbin arzikin ma'adinai. Shugaba Tshisekedi ya yi wannan zargi a jawabin da ya gaban 'yan majalisar dokoki kwanaki kaɗan bayan da ya halarci taron rattaba hannu kan yarjejeniyar a nan Washington. ya zuwa yanzu babu wani martani da aka ji kan wannan zargi daga kasar rwanda wani jami'in amurka ce gwamnatin shugaba trump tana nazari da sa ido kan halin da ake ciki tare da aiki da dukkan kasashen kuma tana sa ran za a ɗauki matakan gaggawa na aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiyar kazamin faɗan da ake yi yana kawo tsaiko ga fara aiwatar da yarjejeniyar wadda amurka da qatar suka kulla tsakanin congo da rwanda da kuma kungiyar 'yan tawaye ta m23 a ƙarshen makon nan mayakan kungiyar m23 sun kutsa kusa da bakin iyaka da burundi inda suka kama wani gari mai suna luvungi rwanda ta musanta zargin cewa ita ce uwar gidan 'yan tawayen na m23 wani kwamitin na majalisar ɗinkin Duna ya roƙi birtaniya da mauritius da kada su rattaba hannu kan wata yarjejeniyar da suka kulla game da makomar jerin tsibiran chagos da ke tekun Indiya, yana mai cewa yin hakan zai jaddada abin da aka jima ana yi na keta haƙƙin asalin mutanen waɗannan tsibiran wannan yarjejeniya da aka kulla a watan mayu bayan da aka yi shekara da shekaru ana tattaunawa za ta miƙa ikon waɗannan tsibirai ga ƙasar mauritius to amma kuma za ta kyale birtaniya ta ci gaba da iko da wani sansanin mayakan sama na haɗin gwiwa tsakaninta da amurka mai matukar muhimmanci wanda suka gina a diego garcia wato tsibiri mafi girma a jerin tsibiran na chagos a cikin shekarun 1960 da na 1970 an kwashe mutane dubu biyu karfi da yaji daga tsibiran wasu da yawa suka koma birtaniya wasunsu sun nemi da su koma ƙasarsu ta asali kwamitin yaƙi da wariyar launin fata na majalisar ɗinkin duniya wanda ya gana a birnin geneva ya ce ya damu cewar a fili wani yarjejeniya ta hana mutanen chagos komawa zuwa tsibirinsu na asali diego garcia labaran suna zuwa muku daga sashen hausa na amurka ke magana a birnin washington dc yawan kayayyakin da kasar china take sayarwa da kasashen waje ya ƙaru sosai a watan nuwamba inda rarar cinikin da take samu da kasashen waje ta cira zuwa dala tiriliyan ɗaya a karon farko a tarihinta. Yawan kayayyakin da take sayarwa a waje ya karu da kusan kashi shida cikin dari yayin da kayayyakin da take siyowa ya karu da kashi biyu cikin dari kacal. alƙaluman da hukumomin kwastam suka bayar a jiya litinin su nuna cewa yawan kayan da china take kawowa amurka ya ragu da kusan kashi talatin cikin 100 yayin da masu masana'antu suke ƙaurace ma kudaden fito da gwamnatin shugaba trump take sanya ma kayayyakinsu da ake a china haka kuma china tana ta da kasuwanni ga kayayyakinta a ƙasashen asiya da gabas ta tsakiya da afirka da turai da kuma latin amurka thailand ta ce jiragen saman yakinta sun kai farmaki jiya litinin a cikin cambodia da nufin gurgunta karfin sojin kasar barkewar fada gadan-gadan a bakin iyakar kasashen biyu ta kawo ƙarshen yarjejeniyar tsagaitautar da shugaban amurka donald trump ya kulla tsakanin makwabtan guda biyu kowanne daga cikin bangarorin na zargi ɗaya da laifin sake tayar da wannan fada cikin daren lahadi zuwa wayewar garin litinin fadan ya yi tsanani kafin ketowar alfijir ya kuma yaɗu zuwa wurare da yawa a bakin iyakar tasu inda jami'ai suka ce an kashe sojan thailand guda ɗaya da kuma fararen hula hudu 'yan ƙasar cambodia shugabanni daga sassa daban-daban na duniya sun yi alkawarin samar da kuɗi dala miliyan dubu ɗaya da ɗari tara, domin ƙarfafa yunkurin kare yara miliyan ɗari uku da saba'in daga cutar shan inna wato polio wannan alkawari da aka yi jiya litinin yana zuwa a daidai lokacin da manyan masu ba da agaji suke tsoke bakin aljihunsu. duk da wannan alkawarin ana sa ran kasafin kuɗi na shirin kawar da cutar polio na duniya wanda kawance ne na hukumar kiwon lafiya ta duniya da gidauniyar gates zai ragu da kashi talatin cikin 100 a shekarar da za mu shiga kuma zai fuskanci gibi har na dala miliyan dubu ɗaya da ɗari bakwai daga nan zuwa shekara ta da da ashirin tara. a dalilin haka ne hukumomi da ƙungiyoyin da suke cikin wannan kawancen shirin kawar da cutar polio suka ce za su mai da hankalinsu ne wajen bincike da bin sawu tare da yin rigakafi a yankunan da aka fi fuskantar kasada ta yaduwar cutar darakta janar na hukumar kiwon lafiya ta duniya tedros ghebreyesus ya ce wannan alkawarin tallafin da aka yi jiya a abu dhabi zai zama ginshiki wajen taimakawa shirin kaiwa ga yara kasashen da har yanzu akwai wannan cuta ta polio domin hana yaduwar ta duniya kungiyoyi da hukumomi da ma kasashe da dama sun yi alkawarin ba da tallafi a wajen taron na jiya cikinsu har da gidauniyar gates wadda ta ce za ta ba da dala miliyan 1,200 sai kuma kungiyar rotary international wadda ta alkawarin dala miliyan 450 labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na rediyon Amurka ke magana a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai mu shiga duniyar rahotanni. Idan muka leka kudu maso kudancin Najeriya, inda 'yan kabilar Ibo ke alakanta kansu da Yahudawan Isra'ila da cewar nan ne asalinsu. amma wani taro na ƙarawa juna sani da aka gabatar wanda aka gabatar da ƙasidu da ke nuni da akasin hakan. Wakilinmu alfonso Okoro Igbe ya halarci taron ga kuma ƙarin bayani na bayan taro. A yayin da akasarin 'yan kabilar Igbo na ci gaba da shan hantsi da ɗaukar cewa sun samo asali ne daga Isra'ila, an musanta hakan a wata lacca a kan asalin kabilar wacce bangaren wasan chess na kungiyar wasanni ta inugu, wato Enugu Sports Club ya shirya a Enugu babban birnin jihar inugu a ƙarshen makon da ya gabata. of the but at Da yake jawabinsa a zauren taron Enugu Sports Club, babban bako mai jawabi farfesa mai ritaya Peter Jazi Eze, wanda ya shimfiɗa laccar a kan jegon asalin Igbo, gaskiya da almara, ya ce babu wata hujjar alaƙa tsakanin harsunan Igbo da Ibrananci idan aka yi la'akari da ɗaukacin kalmominsu. ya ƙara da cewa Ibrananci yana ajin harsunan Afro-Asiatic kuma idan aka zo Najeriya Yahudawa suna da nasaba ne da Hausawa da wasu ƙabilu ashirin da uku, a yayin da harshen Ibo yana ajin harsunan Niger Congo tare da Yarbanci, Fulatanci, Nufanci da dai sauransu. Farfesa Eze ya kuma ƙara da cewa asalin ƙabilar Ibo tamkar wani gaibu ne wanda ya kamata masana su ci gaba da gudanar da bincike a kansa. Some of these values are not yet inculcated among the youth. A lot of things are happening today in Nigerian society. Dr. Alex Obonna wanda shine jagoran kwamitin shirye-shirye na laccar ya shaida wa sashen Hausa na Amurka ke magana cewa an shirya laccar ne don sake faɗakar da al'ummar Ibo kan asalinsu da tarihinsu don su ƙara fahimci kansu da makomarsu. inda ya ƙara da cewa akwai buƙatar mu fahimtar da matasanmu kan gane ko su waye ne mu don su ƙauracewa munanan abubuwan da ke faruwa a ƙasarmu yau. Batun asalin Ibude wani al'amari ne wanda an daɗe ana tafka muhawara a kansa, kuma har ila yau. Akwai bayanai masu ikirarin cewa ɗan ƙabilar Ibo baƙaƙen Yahudawa ne daga ƙasar Isra'ila. ganin yadda suke yin hoɓasa da kuma nuna ƙwazo da jajircewa a fannin kasuwanci. Alphonsus Okorigwe, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Inugu, Najeriya. ga batun na asali kuwa sai na duba wasu daga cikin matakai da suka kamata hukumomi su ɗauka don ilmantar da ma'aikata musamman masu yi ma jama'a hidima shine horas da su sanin makamar aiki tun kamun su kama aiki. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin GTA Hausa, Mustapha Nasiru Batsari ya haɗa mana. Hukumomi a Najeriya na ci gaba da ɗaukar matakan shawo kan matsalar rashin tsaro a ƙasar. Da dama daga cikin masu sharhi a Najeriya dai na ɗora alhakin taɓarɓarewar rashin tsaron da rashin kyakkyawan shugabanci a matakai daban-daban na gwamnati. Wannan matsala da ma wasu matsaloli da suka shafi rashin ƙwarewa a aikin gwamnati yasa gwamnatin jihar Niger ta shirya taron ba da horo ga sabbin kwamishinoni da kuma sabbin shugabannin ƙananan hukumomi da mataimakansu da aka zaɓa a farkon watan Nuwamban nan da ya gabata. Taron ba da horon dai yana zuwa ne a daidai lokacin da jihar Niger ke fuskantar matsalar 'yan fashin daji a sassan jihar. Sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Abubakar Usman ya ci, bisa la'akari da yadda shugabannin ƙananan hukumomi ke kusa da al'umma a karkara inda matsalar ta fi kamari sa suka ɗauki matakin horar da su domin su san ta inda za su fara. Akwai ƙwararru wanda suke sun kware a kan harkan tsaro. Tun su babban ciyamomi tunda su ne suka fi kusa da mutane don su amfana da wannan. To wasu daga cikin masu samun horon na kwanaki takwas sun ce tabbas an sanar da su mahimman abubuwan da ba su da sani a kan shi. Sunana Honorable Aliyu Bagga Muhammad a Chairman Elect Mariga Local gama. A alal hakika kalmomin da ke baki na ma ba zai iya faɗan duka abin da na karu da shi a wajen wannan a ƙara ma juna sani da muka yi ba domin sai mun je a fieldwork din idan muka je wajen aikin ne za a iya tabbatar da lallai mun karu da abubuwa da dama domin duk wanda zaka sa aiki to yana da kyau ka koyar da shi kuma makaman aiki wannan zai sa ya je wajen filwok ɗin ya yi abin da ya kamata sunana honorable abdulrazak ma'azu jigan toro jakadan burgu commissioner dexanet gaskiya sai dai mu ce alhamdulillahi because ire-iren mu da muke sabon kwamishinoni akwai abubuwan da ba mu san da su da ba amma zuwa wannan wurin wayana a kuntar da abubuwan da ya kamata ka gan yanzu in an baka portfolio in ka shiga office ka san inda ya kamata ka fara ka san kuma abun da ya dace ka yi a shi commissioner in ka je wuri sabo dole ka kawo kanka kasa permanent secretaries ka tabbatar da cewa relationship naka da su is very cordial because su din ne za su gwada maka hanya abubuwan da ya dace dace kai ka yi in kuma ka haka za ka samu saukin al'amari a yanzu dai ana sa ran rantsar da sabbin zababbin shugabannin ƙananan hukumomi guda 25 na jihar Niger ne a ranar Juma'a mai zuwa 12 ga wannan wata na Disamba idan Allah ya kai mu. Mustapha Nasiru Batsari, GTA Hausa, Amurka ke magana, daga Mina a Najeriya. kamar shigar rawa ce wannan ita ka tasa shi ma ila da baya wancan ita ka tasa Kada dai a manta waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana daga nan gundumar kwalambiya, Yanzu kuma ga mu na gaba. Dukkan fitina daga jahilci take tushe kauna ta lalace. shi ke jawo a yi zalunci da matsawa gun karban hanci duka ba wannan a cikin masu saurare assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin kukana mahmud ibrahim kwari ke muku sallama daga nan gta hausa Allah wannan rauni yan banga ne suka aikata mini wannan awa kusan goma sha shida ina daure sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan abin abin baƙin ciki ne ga duk al'umman fulani na jihar Niger. Yau shirin na jihar Niger a tsakiyar Najeriya inda 'yan banga ko kuma jami'an bijilanti suka nakasa wasu sassa na jikin wani shugaban fulani a yankin karamar hukumar mulki ta magama da ke jihar ta Niger. A dakace mu. Fitina barci ta gaba ta fita, Allah wadaran mai ta dota. da waɗanda suke daɗa jawo ta hakanan da waɗanda ka kawo ta Allah ka gare mu da tashin ta. Madalla Masu saurare kalubalen tsaro na ci gaba da ɗaukar salo iri-iri a johi da lardina daban-daban na Najeriya. Sanannu daga cikinsu sun hada da tarzomar mayakan Boko Haram ko ISWAP 'yan fashin daji, rikicin makiyaya da manoma takaddama tsakanin ƙabilu daban-daban da ma rikici da sunan addini da kuma masu rikicin aware a ƙarƙashin ƙungiyar ipop sai dai a wasu lokutan ana zargin jami'an tsaron ƙasar ta najeriya da ƙoƙarin wuce gona da iri da sunan ƙoƙarin murƙushe waɗancan nau'ika na ƙalubalen tsaro inda sautari ake samun ƙorafin cin zarafin waɗanda ba su ji ba ballantana masu gani irin wannan cin zarafi ne ya faru a kan wani shugaban fulani a yankin karamar hukumar mulki ta magama ta jihar neja a tsakiyar najeriya daya daga cikin jihohin najeriya masu fama da kalubalen tsaro daban-daban Suna na muhammadu mace daga mararaban koso magama local government Da shi yanzu kana asibiti kuma mun ga rauni a hannayenka guda biyu duka me ya ji maka wannan Allah wannan rauni yan banga ne suka aikata mini wannan aiki yan bangan koso da likoro da abin da garin can so ba to me suka yi ma hannun kamar ɗauri ne ko ko ga abu abu roba ne suka ɗaure ni awa kusan goma sha shida ina ɗaure eh, ni dai abin da na sani kawai mun zo zana'iza wani yaron da yan bangan suka kashe mun zo zana'iza tare da hukuma da 'yan sanda da sarkin garin mun je mun gano gawa kuma ta ɗauki hoton ta gama hoton duk da za ta yi ta zo sai ta ce mana to mun ba ku dama yanzu sai ku ci gaba da aya zana idan yaro to daga nan sai nan muka baro yan uwa ni da wani mutum aliya kanin baban mamacin sai muka zo nan koso kace ce to ai musu wanka za mu samu mai zanin kamin sanin nan mun zo gidan sarki kawai sai suka yi attack din nan cikin gidan sarki cikin zauren sarki an gaya maka laifinka ko da kai da wanda aka kama ba wani laifin da muka sani kawai abin da suke gaya muna sai sun ƙara irin bahilla ce a magana da suke gaya muna wai ba wai boye take ba duk irin bahilla ce yankin nan sai sun ƙare kamar ku nawa ne aka kama su suka kama ni ba sai iya adadi ba tun da ni daga nan to suka fito da ni dan sanda yayi da yanda zai yi muka ga suka gagare su game da yan sanda ma sun hannu su tafi da ku sosai ma suka ce wallahi sai sun tafi da mu daga nan da ce to mun san ku na san ku na san kowa na ku duk abin da ya faru su ku na sani daga nan kuma sai suka ɗauko ni suka fito da ni suka sa adda suka yanke rigana suka ɗaure mani fuska da kunne da kai da menene ba abin da ba abin ka amfani ba ba na ji duka duk abin da ka gani na a gaba na duka ne baya na ba duk duka ne amma an gaya musu kai kai shugaban fulani ne a wannan an gaya musu wannan shugaba ne ga abin da ya kawo su yan sandan da kan shi ya faɗa musu wannan ga abin da ya kawo shi wannan shugaban fulani ne sai ce ai yan sanda dama ba tsaro su kai ba ta suke yi su yan bangan suka faɗa abin da suke faɗa gaban sarki ma yanzu gashi wannan hannu naka yanzu mai likitoci suka ce to wanga hannu likitoci sun gaya mini in na bi a hankali ina iya warkewa amma sayan da don ba abin gaugawa ba ne don irin wanga hannu yana iya daukan watanni ba adadi ga shi yanzu mun abinci ma sai an baka komi sai an bani duk abin da kasa ake min kamar wanda ka jariri hannun yanzu haka na dawo wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana sai an so juna an daina. Alhaji Hassan Usman Shiroro shine wakilin Fulani na masarautar Mina. Ya ce wannan al'amari yana faruwa lokaci zuwa lokaci a kan jama'arsu ta Fulani. Sai dai ya roƙi Fulanin kada su ɗauki doka a hannunsu. Sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. domin wannan abin abin baƙin ciki ne gare mu ga duk al'umman fulani na jihar Niger. 'Yan banga sun daɗe suna mana irin waɗannan ta'adi in baka manta ba yaro na ɗana ne a beji 'yan banga suka hito da shi suka yanke shi suka yi shi yankan rago da aka yi wannan na gaya ma kowa ka kowa ya ɗauki doka a hannun shi to yanzu ga shi abin da suka yi a magana local government wanda yake da ilimi ba zai zo ya kama mutum da ƙarfi da yaji ya ɗaure shi a hannu har hannun ya zamanto kamar hannun ya ruɓe akwai kotu akwai 'yan sanda akwai civil defense akwai dss ai hukuma ce a mako na gaba idan allah ya kai mu za mu ji abin da kwamandan 'yan banga ko bijilanti na jihar niger da masu rajin kare hakkin bani adama ke faɗi game da wannan al'amari yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki da suka ba da gudunmawa wajen nasarar wannan shiri mahmud ibrahim kwari daga tashar amurka ke magana wato gta hausa ke cewa a huta lafiya wasalamu alaikum duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta za su yi yanzu kuma ga haruna mamman bako da labaran wasanni. an dai ci gaba da wasannin cikon gurbi na Serie A na kasar Italiya a yammacin Litinin da ta gabata inda zai ta sha kashi a hannun Genoa da ci biyu da ɗaya. Milan AC ta yi tattaki har a hilin Torino inda ta yi mata ci uku da biyu ita ko farmata Pirs ɗaya da nema. A teburin Serie A na kasar Italiya Milan AC ce ke kan gaba da maki 31 kan ka da Napoli ita ma mai maki talatin da 31 in muka koleka a teburin Premier League na kasar Ingila Manchester Manchester United ta zuwa Berhampton da ci hudu da ɗaya a wasan cikon gurbi na mako na goma sha biyar. Manchester United tana matsayin ta shidda da maki 25 kafada da kafada da Chelsea yayin da Berhampton take ta baya a teburin Premier League na wannan kasar na wannan shekara da maki biyu kawai. Idan muka koma a jamhuriyar Nijar wasannin League National na teburin jiha zuwa jiha da ake bugawa na wannan league to ana mako na uku inda aka kai wasanni a rukunin bai kamar haka talawa ta agades ta sha kashi a gida hannun rasin club ta lazare ta mai da ci biyu da uku sai etoile rouge fc ta sha kashi ita ma hannun kandaji sport ɗaya da nema wambe ta maradi ta yi canjar ras biyu da biyu da alkali nasara ta zandar a kokana ta jihar agades ta kwashi kashinta ɗaya da nema hannun a estudu jangwarzo ta maradi ta nanake kandarga da ci hudu da ɗaya a wannan rukunin na a daji sport na kan gaba da maki bakwai sai an tanta doso tana ta biyu da maki shidda ta uku ita ce ni'ima mai maki biyar ta hudu as tudu mai maki biyar ta biyar gs adar mai maki hudu ta shidda jangwarzo ta maradi mai maki hudu ta bakwai a kukana mai maki hudu ta takwas as burja ta maradi mai maki hudu sai ta tara etoile rouge fc mai maki daya yayin da kutal a wannan rukunin na a ita ce kandarga da ke a matsayin ta goma a rukunin bena league na national na jamhuriyar nijar na kwallon kafa na jiha zuwa jiha lantarki fc ta sha kashi ɗaya da nema a hannun zumunta athletic club ta mai nasara sawa ta kakkabe lada ta jihar diva da ci uku ba ko guda su niyanca fc tawa national dandi ɗaya mai ban haushi nasara sawa na kan gaba a wannan rukunin na league national ta jamhuriyar nijar na jiha zuwa jiha da maki bakwai sai ta biyu racing lazarai mai maki bakwai sai kuma soniyanca da ke ta uku da maki shida yayin da ta hudu ita ce alkali nasara ta zandar da maki biyar zumunta athletic club tana ta biyar da maki biyar ita ma lantarki fc tana matsayin ta shida da maki hudu sai kuma ta bakwai ita ce wambai mai maki biyu sai ta takwas national dandi mai maki biyu yayin da talwa ke da maki daya sai kuma ta baya ga dangi lada ta jihar difa ba ta da maki ko guda haruna mamman mago na birnin kwanni shi hausa amurka ke magana da birnin kwanni a jamhuriyar jihar da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. Hukumomi a jamhuriyar Benin sun faɗa jiya Litinin cewa hare-haren da jiragen saman yaƙi na Najeriya suka kai su ne suka gurgunta yunkurin juyin mulki a ƙasar inda sojoji masu bore suka yi ƙoƙarin kama shugaba Patrice Talon. Shugaba Felix Shisekedi na ƙasar Congo ta Kinshasa ya zargi Rwanda da laifin kare alkawarin da ta ɗauka ƙarƙashin ne zaman lafiyar da Amurka ta ƙulla tsakaninsu da nufin kawo ƙarshen yakin shekara da shekaru a gabashin wannan ƙasa mai ɗimbin arzikin ma'adinai. Thailand ta ce jiragen saman yakinta sun kai farmaki jiya litinin a cikin Cambodia da nufin gurgunta ƙarfin sojin ƙasar. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya ƙunsa kenan a wannan safiyar taku, sai kuma can an jima cikin darenku karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Ibrahim Alfa Ahmad da ya taya ni gabatar da shirin. Ni kuwa Yusuf Aliyu Harande. da na jagoranci shirin ke cewar ku wani lafiya, ku kuma mu kwana lafiya. Bis salam.